أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يواينا مسلمي mun kasance a wancan saduwa muna zance akan sharuttan tufafin mai sallah mun kai sharati na shida da yake ce muna bai halatta wani sash daga dabba wanne yake cinsa haramun ne ya zamana yana tare da masallaci ba yani bi ma'ana mutum kada ka zo sallah gashin kare yana tare da kai ko gashin alade yana tare da kai ko da wannan abin da yake yana tare da masallaci ba tufafi ba ne ba rigan sawa ba ne a kan haka ko da ya zama na abin da yake tare da masallaci na daga sashi na jikin dabba wanne yake cinsa haramun ne ko da me balati ne na agogo yani agogon mutum balatinsa da me da fatan kare aka yi ko alade bai kamata bai halatta ya yi sallah da wannan abin ba ko me ko balati ne bai kamata ya yi sallah da shi ba idan ya yi sallah da shi kuwa sallansa bai inganta ba sallansa ya bata akan eh, sharati na bakwai riga ko tufafin masallaci da aka yi sa daga fata ko gashi na dabba da yake ya mutu amma wannan dabba halali ne kamar matsalar rago sallah da wannan ya inganta mai yasa kuwa abin tambaya saboda wannan sashi na daga jikin dabba ba abu ne da yake mai yana zama najasa ba kuma na biyu ba sashi ne na wannan dabba da yake mai yana da rai ba na uku wannan dabba ba cinsa ba haramun ba ne idan wannan sharuta guda uku suka hadu a cikin wannan sharati na bakwai ko wannan bayani guda uku suka hadu a cikin wannan sharati na bakwai to mutum zai yi sallah da shi ba laifi idan kuwa ya zama na sashi daga tufafin mai sallah ko da wani sashi ne kankani ya na akwai bangare na cikin dabba wanne yake yana da rai wannan bangaren kuma bangare ne mai da yake akwai rai ciki to izan ya yi sallah da wannan bangare sallansa bai inganta ba sallansa ya bata sharati na tara abin da yake yana da rai idan ya mutu ko da wannan dabba da yake yana da rai idan ya mutu ko da dabban da yake cinsa halali ne wannan abin ko da yake ba tufafi ba ne wannan bagire da mutum mai zai sallah da shi ko ba tufafi ba ne abin da yake ihtiyati na wajibi mutum mai guji wannan lamarin yani kada ya yi sallah da bangare na cikin dabba da yake cinsa halali ne amma wannan bagire cikin dabban ko bangare cikin dabban bangare ne da yake mai yana da rai kuma wannan dabba ana ci amma mai ya mutu kamar da muke cewa mushe ne to mutum ya guji wannan a cikin sallah bayan haka eh, masallaci da zai yi sallah da tufafi da yake bai sani ba wannan tufafi fatan da ke jikinsa na wannan tufansa da yake daga fata aka yi masala dabban halali ne ko ba halali ba ne yani naman wannan dabba da yake mai an wannan an doki fatansa an wannan tufafi da shi halali ne ko ba halali ba ne in dai matukan bai sani ba to bai ba laifi ko da wannan eh, tufan da ya sai daga kasan musulmai ne ko ba kasan musulmai ne in dai bai sakankance cewa halali ne ko ba halali ba ne a tsakankanin wannan ababe hali guda biyu to ba laifi bayan haka kamar yadda eh, yake wajibi tuffan ko tufafin mai sallah ya zama na mai sarkakakken tufa ne haka kuma jikin mai sallah ya kamata mutum da za ka yi sallah jikinka ya zama mai sarkakakken jiki ne kada ka zo ka yi sallah akwai jini jikinka ko akwai wani najasa a jikinka akan haka za mu yi bayani a wayansu za mu kawo wayansu halaye guda uku wannan halaye da yake sun danganci jikin masallaci izan ya zamana jikin masallaci ko tufafin masallaci in ya zamana wayannan tuffan ko jikin masallaci akwai najasa a ciki to a cikin wannan halaye guda uku da za mu zakara za mu ambata sallansa bai inganta ba shine na farko mutum ya yi sallah da gangan da jiki ko tufan da yake mai akwai najasa a ciki to sallansa ya bata na biyu mutum ya yi ganganci a wurin koyon hukunce-hukuncen lamarin sallah ko abin da ya danganci tufafin mai sallah da jikin mai sallah da ganganci ya yi ga malam kusa da gidansu ya yi tambaya ga malam na ba da karatu kofan gidansu bai shiga bai tambaya to in yi sallah da wannan hali to sallansa bai inganta ba dole ya sake sallansa huska na uku ko hali na uku shine idan mutum bai sani ba cewa tuffansa akwai najasa a ciki ko jikinsa akwai najasa a ciki ko kuwa a'a ya sani cewa akwai najasa a cikin wannan tufafin nasa ko jikinsa akwai najasa amma lokacin da zai yi sallah sai manta cewa cikin tufafinsa akwai najasa sai sallah to sallansa bai inganta ba izan a wannan hali guda uku da muka ambata Izan mutum ɗaya ya abuku to sallan mutum bai inganta ba sallansa ya bata dole ya sake sallah haka kuma za mu kawo su halayya guda hudu idan mutum ya samu kansa a cikin wannan halai ɗaya cikin wannan halayya guda hudu ko da yake akwai najasa to sallansa ya inganta na farko mutum bai sani ba jikinsa ko tufafinsa akwai najasa bayan ya yi sallah sai fahimci cewa ashe ya yi sallah da najasa to a wannan hali sallansa ya inganta na biyu jiki ko tufafin mai sallah da yake akwai wani alama na kurji ko ire-iren wayannan in ya zamana wanke wannan jini da ke jikin eh, masallaci ko cikin tufafinsa ko sauya wannan tufafi wani lokacin mutum yana da tufa da zai yi sauya shi abu ne da yake mawuyaci misalin ko da ya sake wani tufan ma wannan tufan kuma mai jini zai samu wannan tufa abu ne da yake mawuyaci kuma wanke wurin kuma abu ne da yake mawuyaci idan ya yi sallah a cikin najasa yani cikin jini a wannan hali ba laifi haka kuma idan mutum ya yi sallah alhali a jikinsa ko cikin tufafinsa akwai jini amma wannan jinin mikdarin dirhami ne shine in za mu eh, kusanto da shi yanda gane shi zai sauki saboda yanzu mutane ba san menene dirhami ba shine kaman eh, milimita go 23 yani girmansa milimita 23 to wannan izan jini da wannan mikdari ya zama na yana kan jikin mutum ko tufan mutum in yi sallah da shi sawa'an ya sani ko bai sani ba ba laifi hali na hudu shine mutum ya zama na bayan da za a yi yani bai da wani tufafin da zai yi sallah da shi sai wannan tufafin da ke jikinsa idan ya yi sallah da shi a wannan hali ba laifi sallansa ya inganta akan haka wannan halayya guda hudu da muka ambata a yanzu idan mutum ya yi sallah da najasa da wannan halayya guda hudu sallansa ya inganta sallansa bai bata ba bayan haka akwai kowansu mas'aloli da za mu ambata su yaso la'alla za mu hada wannan babi abin da ya danganci tufafin mai sallah shine na farko idan tufafin mai sallah yani tufafi ne da yake masasse ko masalan abu ne da yake bai isuwa a mai suturtan mutum Shi ne kamar mai kamar safa ko hankiti da mutum yake sawa a jihunsa Izan wayannan ababen suka zama najasa yani ko da suna jikin mutum a mazhabin ahlul bait yayi sallah da su sallansa bai bata ba saboda wannan abin ba abu ne da mutum mai yake mai ya suturta kansa da shi ba mutum ba kai ka sa safa ba ka sa komi jikinka ba ka ce ka suturta kanka haka kuma wannan abin da yake mai bai isan ma suturan mutum ko da ya zama na mai na dabba ne wanne yake eh, namansa haramun ne yani ba laifi amma kamar da muka yi bayani abu ne da yake ihtiyati mutum ka guji wannan lamari matsala na biyu mutum ka sa a baya ko tufafi fari kuma wanne yake mai sarki ka sa tulare mai ƙanshi ka sa zobe na aqiq yamani a lokacin sallah abu ne da yake mustahabbi kwarai kwarai kwarai kwarai haka makruhi ne mutum ka sa bakin tufafi a lokacin sallah ko ka sa tufafin da yake akwai abin ga suran dabbobi ko wani sura haka ko suran mutum kai abu ne da yake makruhi ne ko lokacin sallah ya zama na batisin da kake sallah da shi duka yana bude abu ne da yake makuruhi a cikin sallah abin da za mu yi zance a ƙarshen wannan babi shine jikin masallaci da tufafinsa an so a cikin dukkan halolin da yake na sallah sharati ne ya zama na sarkakakke ne sai dai me a cikin sallan gawa kamar yadda muka yi bayani ya wuce ba sharati ba ne mutum ya zama na tufafin da ya sa sarkakakken tufafi ne insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance a cikin abin da yake wajibi ne mutum ya kula da su gabanin ya yi sallah a cikin su shine alkibila ya za mu yi musan alkibila menene eh, lamurra da suka danganci suka danganci lamarin alkibila wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu